kuma 24 ga watan ɗaya shekara ta 2022 ta miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin almuntada na ɗorayi masallacin da ɗan uwanmu sheikh jafar ya shahada a cikinsa a wannan mun haɗu akan jerin gwanan lakcoci da ake yi kan makon sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu ah, an ji gabatarwar da dan uwa sheikh abubakar abdulsalam baban gwale a ah, ya gabatar abinda zan ce Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun zan fara da yin jinjina da alasan barka ga kungiyar alhawariyun wajen tsara wannan mako na lakcocin wato makon sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ya gabata an fara yin sa tun a lokacin malam Jafar rahmatullahi alaihi yana da rai aka fara wannan domin albarkar da ke cikin irin wannan jerin gwano na wato muhabarat ne musu jinjina akan tsara wannan abun tsara wannan mako kuma na a roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa shi a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma Allah ya dawwamar da irin wannan ƙoƙari a cikin al'ummanmu hakika muna buƙatar irin waɗannan lakcoci a cikin al'ummanmu saboda irin barazana da take zuwa ma mu ta miyagun aƙidu wanda suke nufin su rusa addinin musulunci don haka irin waɗannan lakcoci suna da muhimmanci domin su zaburar da al'umma kuma su sanya abinda za mu danka ma 'yan baya domin in sun taso su taso da rigakafi kan abinda zai tsare imaninsu ya tsare addininsu ya tsare martabarsu a nan duniya da kuma ya tabbatar musu da falahu rabauta a lahira a maudu'in da ni aka bani zan yi shine shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam kan nagartar sahabbansa ridwanullahi alaihi a cikin jerin gwanan waɗannan lakcoci wannan idan har wato akwai asalin imani a cikin ran mutum a to jin shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa ya rufe dukkan wata tantama da dukkan wata shakka ya cire dukkan wata shakka ya kawar da dukkan wata shubha da wani rikici da wani rashin fahimta da ke cikin zuciyar ɗan adam domin dai babu shaida kamar shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah madaukakin sarki yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yaya halin su zai kasance idan muka zo ma idan muka zo da kowace al'umma muka zo musu da mai shaida sannan muka zo da kai mai shaida akan waɗannan to annab sallallahu alaihi wasallam shaidarsa ita ce shaida shaida akan shaidu shaida akan shaidun Allah saboda haka shaidarsa da yayi akan sahabbai wannan ita ce kurunkus ita ce karewa to shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai a za mu iya kasata kashi biyu shaidar da ya yi ga sahabbai a dunkule ga baki ɗayan sahabbansa da kuma shaidar da ya yi ga ba'alinsu da ɗaiɗaikunsu ɓangarensu da ɗaiɗaikunsu wanda kowanne daga ciki dukkaninsu riwayoyi ingantattu sun zo a kansu wanda suka tabbatar su ne za su hangar da mu yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbai yaya ya ɗauke su shin abinda waɗansu waɗanda suke nema su tayar da wato su jefa shakka da rikici a cikin zukatan mutane ta hanyar kawo ƙaryace karyacen tarihi maganganun da suke faɗa suna da asasi ko ba su da asasi to kuma za mu yi ƙoƙari ne a cikin abin da ya sauwaka cikin abin da allah maɗaukakin sarki ya ya yassare min in tuna in kaddamar ga 'yan uwa a cikin wannan majalisi da zami abinda aka gina shi a kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu domin babu da wato zai tantance ya yi tankaɗe da rairaya ga abubuwan da masu labarurukan tarihi suka faɗa illa riwayoyi na hadisi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke tankaɗe da rairaya ga duk abin da ya zo a cikin tarihi idan ka ce za ka bi wato abinda masu malaman tarihi abinda waɗansu waɗanda suka rubuta suka yi zance na tarihi suka faɗa sai su jefa ka a cikin daji amma idan kai garkuwa da riwayoyin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan sai ya zamanto maka wato kariya da garkuwa gare su kuma wannan ne ya sa wato manyan malaman wannan al'umma wanda suka tsare aƙidar musulunci aƙidar ahlus sunna wal jama'a kan tafarkin salafus salih suka zamanto yawa-yawan wallafa wallafansu a kan sanin sahabbai ɗin ne da matsayinsu kamar su imamu ahmad da ya yi fada'ilus sahaba da ɗansa abdullah shi ma da yi a kan sahabbai sannan daga baya duk waɗanda suka zo suka yi rubutu a kan littattafan sunna kama tun daga wato ma'abutan sahihain al'imam bukhari abu abdullah da al'imam muslim ibn al-hajjaj abu hussein a cikin littafinsu a sahih suka keɓance bayani akan matsayin sahabbai da shaidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gare su haka sauran ashabu sunan ma suka biyo har daga baya kuma aka samu waɗanda suka yi littattafai su ma akan fada'ilus sahaba kamar su irin su Abu Nu'aym da Ibn Qani' da Ibn Manda da sauran manyan malamai waɗanda yake sunayensu shahararru ne a cikin duk wanda yake karanta littattafan aqidar salaf saboda ya zamanto wannan bangare ne na wato aƙidar musulunci saboda tsare su imani ne tsare martabarsu da matsayinsu imani ne sanin matsayinsu a cikin addini imani ne kamar yadda kuma wato shakka a kansu da ƙinsu da jifansu wannan munafunci ne da kafirci to don haka na yi wannan bayani ne domin mu san muhimmancin abin da zai mana tankaɗe da rairaya a cikin dangane da matsayin tarihin a dangane da sahihin tarihin addinin musulunci a farkon tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar da ingantattun maganganunsa salawatullahi wasalamuhu alaihi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida a dunkule a kan sahabbansa ya yi shaida a dunkule a kan sahabbansa a cikin hadisai masu dama daga ciki dai hadisin da yake mashuri wanda a bukhari ya kawo shi daga riwayar imran ibn al-husayn bukhari da muslim sun kawo shi daga riwayar imran ibn al-husayn da kuma kwatankwacin ma'anarsa hadisin abdullahi bin mas'ud haka aka ruwaito shi daga hadisin abi huraira da kuma hadisin aisha radiyallahu anha da sauransu daga cikin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu ummati alqarnu alladhi ana fi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma ya'ti qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun وينظرون ولا يفون wa yadhharu fihim siman wato ce mafi alkhairin al'umma ta gabaki daya ne tsaran da nake a cikinsu. su ne tsaran da nake a cikinsu sannan waɗanda suka zo bayansu sannan waɗanda suka zo bayansu sannan bayansu waɗansu mutane za su zo da za su rinka yin shaida ba za a nemi su shaida ba a amince musu sannan kuma su rinka ha'inci su yi bakance ba za su cika ba kuma ƙiba za ta bayyana a cikinsu wato a wadaƙa za ta bayyana har su zamanto sun yi teɓa kwatankwacin wannan hadisin abdullahi bin mas'ud da lafazin khairun nas fiyayyun mutane baki daya wannan shaida ce daga annab sallallahu alaihi wasallam cewa fiyayyin mutane baki ɗaya su ne sahabbansa khairun nasi karni mafificin wato fiyayyin mutane baki ɗaya su ne karni na karni abinda ake nufi da karni bisa sahihiyar magana shine a karninsa shi sallallahu alaihi wasallam wato mutum a shekara ɗari daga bayan rasuwarsa domin kamar yadda ya zo a hadisin ibn umar kafin mutuwarsa sallallahu alaihi wasallam da 'yan kwanaki da bai kai kwana ɗari ba ya yi hudu ba bayan eh, sallar isha ya ce kun ga daren nan da muke ciki to a cikar shekara ɗari bayansa babu wani wanda yake bayan ƙasa a yanzu da zai kasance yana da rai wannan suka ce wannan ishara ne ga karewar wannan tsarar tsarar sahabbai kuma tabbas haka ya kare kamar yadda da karshen sahabbai wanda ya rasu abu tufail amir ibn wafila shine ya rasu a mafi sabani amma mafi ingancin riwaya ya rasu a shekara ta ɗari da goma bayan hijira ya cika wannan shekaru guda ɗari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ƙarshen wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su wannan ƙarni na sahabbai su ne khairun nas su ne fiyayyin mutane su ne fiyayyin mutane bi ma'ana a cikin halittar Allah baki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida ga sahabbansa cewa su ne fiyayyin mutane kuma wannan ai ba zai zamanto abin mamaki ba tunda ijma'i ne ba ma ko shakka cewa fiyayyin halittar Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyun annabawa yace ana sayyidu waladi adam wala fahar ni ne shugaban yan adam baki daya babu alfahari yace biyadi liwa'ul hamd wato tutar yabo tana hannuna ƙarƙashin wannan tuta da adam da ibrahim duk suna ƙarƙashin wannan tuta saboda haka shine imamul mursalin shine kuma khatamul anbiya saboda haka tun da shine ya reni sahabbai waɗanda suka zamanto sun yi imani da shi wanda a cikinsu akwai siddiqun wanda allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ula'ika humus siddiqun wanda suka ba da gaskiya da Allah da manzanninsa waɗannan su ne siddiƙai masu isa matuƙa wajen gaskata annabawa to waɗanda suka isa matuƙa wajen gaskata annabawan da ba su kai annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi ba ba za su zamanto daidai da waɗanda suka isa matuka wajen gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kuma ga wannan nassin ya nuna fiyayyin mutane wannan ne yasa yake wannan ne sa a gabaki ɗaya ibn mas'ud ya yi ishara ga cewa fiyayyin mutane ga baki ɗaya zukatan mutane bayan annabawa su ne zukatan sahabban annab sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda ya ce ibn mas'ud ya ce allah ya duba zukatan bayinsa sai ga zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne fiyayyin zukatan bani adam sai ya zaɓe su domin su zamanto sahabban manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka shaida ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam alal itlaq cewa sahabbansa su ne khairun nas su ne fiyayyin mutane kuma haka zalika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shaidarsa ga sahabbansa ga baki daya a cikin hadisin wasilata ibn al-asqa yake cewa la yazalu nasu bi khair ma dama fihi man ra'ani wa sahabani wallahi la yazalu nasu bi khair ma dama fihim wallahi la yazalu nasu bi khair ma dama fihim man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahaba man annab sallallahu alaihi wasallam ya rantse ya ce na rantse da Allah wani hadisi ne ibn hajar ya ce hadisi ne hasan yana cikin musannaf na ibn abi shaiba ya ce na rantse da Allah mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matsawar a cikinsu akwai wanda ya ganni ya zamanto sahabina kuma na rantse da Allah mutane ba za su bushe ba suna cikin alkhairi matsawar a cikinsu akwai wanda ya ga wanda ya ganni ya abuci wanda ya abokanci wanda ya abokance ni kuma na rantse da Allah mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri matsawar a cikinsu akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya abokanci wanda ya abokanci ya abokanci wanda ya abokance ni ya faɗi karni guda uku bayansa su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in ya ce mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri wannan ishara ne ga abin da al'umma take ciki na alkhairi kuma idan mutum ya tsaya ya duba tabi'u tabi'in na ƙarshen su a cikin rasuwa sun rasu ne wajen shekara 220 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne bidoi suka bayyana bid'ar mu'tazila aka jarabci malamai da cewa dole sai sun yi imani da cewa alkur'ani makhluki ne matsayin da imamu ahmad ya zo ya tsaya ya kare sunna ya sa ake ce masa imamu ahalis sunna to alheri bai gushe ba a cikin al'umma waɗannan miyagun bidoyi ba su gushe ba wato ba su danno kai ba sai da tukuna ya zamanto babu ko ɗaya daga cikin waɗanda suka ga suka ga suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda imam bukhari ya bude littafinsa fadailu sahaba da hadisin jabir ibn abdullahi wanda ya ruwaito daga abu sa'idin al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a ta mutane za su fita yaƙi za a tura su yaƙi idan aka tura su yaƙi sai a ce a cikinku akwai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce eh akwai a wata riwayar kamar ta zo a cikin sahih muslim sai a samu mutum ɗaya kawai wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ba su nasara saboda wannan sannan <clears throat> waɗansu jama'an su sake fita yaƙi sai a ce a cikinku akwai wanda ya ga wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce akwai a samu mutum ɗaya sai a ba su nasara saboda kasancewarsa a cikinsu sannan sai su sake a sake tura waɗansu jama'a su fita yaƙi sai a ce a cikinku akwai wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a samu mutum ɗaya a ciki sai a ba su nasara imam al-bukhari da ya fara kawo wannan hadisin ya kawo su ya kawo shi ne a cikin kitabul jihad inda ya ce wanda ya nemi taimakon allah wajen yaƙi da raunanan mutane da kuma salihan bayan allah samuwar salihan bayan allah sanadiyya ne na saukar nasara to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida cewa idan aka samu mutum ɗaya daga wanda ya gan shi ya zama mutum ɗaya daga cikin sahabbansa in aka samu mutum ɗaya wannan zai zama to sanadiyar saukar nasara ga jama'ar mayaka da suka fita su yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah wannan babu shaida kamar wannan domin man tana gaskatuwa ga ɗaya tana gaskatuwa ga kuma masu yawa jama'a ballantana riwayar sahih muslim ta fassara cewar za a samu mutum ɗaya ne da zai kasance shi ne sahabi sanadiyarsa sai Allah ya bada nasara imam bukhari ya kawo wannan hadisin wajen nuna cewar sanadiyar sauka ana neman taimakon Allah ta hanyar raunanan mutane wanda za su yi addu'a fakirai waɗanda masu ikhlasi wajen addu'arsu wanda ake ganin ya ku bayi da kuma waɗanda suke salihan bayi sai ya kawo wannan hadisin domin ya shaida to wannan shaida ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a dunkule ga sahabbansa to yayi musu shaida akan nagartarsu ta hanyar sa ba su matsayi babba ya ta hanyar ba su matsayi babba da nuna kan cewar su aminci ne ga al'umma kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim wataran bayan an yi sallan magariba sai sahabbai suka zauna a masallaci suka ce za su jira har su sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida sai ya fito sai ya ce kuna nan suka ce eh ya rasulullah muna nan muna so mu sallar isha tare da kai sai ya daga kansa ya kalli sama kuma kamar yadda rawi yake cewa abu musa al'ashari ya ce haka yake da yawa yakan daga kansa sallallahu alaihi wasallam ya kalli sama sai ya ce kun ga taurari suka ce eh sai ce to taurari aminci ne ga sama idan taurari suka tafi abinda aka alkawarta ma sama aka yi narko ga sama zai zo mata to zai zo mata ya ce sahabbai ni aminci ne ga na idan babu ni na tafi to abinda aka yi narkonsa abinda aka alkawarta ga sahabbai ga sahabbaina zai zo musu sahabbaina amana ne aminci ne ga al'umata idan sahabbaina suka tafi abinda aka alkawarta ma al'ummata zai zo mata wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sahabbansa da cewa su aminci ne da amana ai sanadiyar su kariya ne ga al'ummarsa to idan da a ce akwai shakka akan nagartarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wannan itlaqin ba ya magana saki babu kaidi yayin da ya danganta sahabbansa da wannan matsayi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargada al'umma waɗanda za su zo baya da hani akan kada mu ɗauki sahabbai su zamanto su ne waɗanda za mu rinka sakin bakin mu a kansu ya ce lati subo ashabi hadisin Abu Sa'id kada ku zagi sahabbaina na rantse da Allah da ɗayan ku zai fitar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari ba zai kai abinda suka batar mudun ɗayan su da ya bayar kun ga dutsen Uhud kuwa mm, wanda suka je Madina sun ga dutsen Uhud ai Eh, wannan malaminmu sheik abdulaziz alkari rahmatullahi alai lokacin da muka je yana nuna mana inda aka yi yakin ohud yana nuna mana daga inda yake inda ya saidina khalid ibn walid lokacin bai musulunta ba inda ya ja mayaka suka zago suka zo suka farma a rumat maharba da suke kan jabalur rumat ya ce ya dauki jeep dinsa ya zaga da ita wato ya yi yamma sannan ya yi arewa sannan ya karkato ya kudu ya juyo ya sake tohowa ya yi gabas ya zaga dutsen uhud minti goma sha hudu ya yi a cikin jib to dutsen da za ka yi minti goma sha hudu goron dutsen minti nawa za ka yi kafin ka gane ka zaga shi a jib to dutsen Uhud ya ce da ɗayan ku zai batar da a mayan masa da shi zinari ya bayar da shi ga baki ɗaya wannan ba zai kai mudun ɗayan su ba wala nasifahu ko ma rabinsa hmm. haka yi musu wannan shaida to sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen fitar da ya ƙarshen fitar da ya yi a rayuwarsa ranar juma'ar da bayanta a cikin daranta ya kwanta rashin lafiyar ajali bayan ya yi sallar juma'a bayan ya yi sallar la'asar ya je dutsen uhud ya tsaya a kan sahabbai kamar yadda ya zo a cikin sunan nasa'i ya yi musu addu'a sannan ya fuskanci sahabbai ya ce ha'ula ya ashadu lahu ya ce ha'ula ashadu lahu waɗannan ne musu shaida wato shuhada'u uhud ya yi musu shaida a kan cewar ya ce ina musu shaida sannan cikin dare yana kwance da aisha radiyallahu anha cikin dare sai ya tashi sai ya fita sai aisha radiyallahu anha sai kishi ya taso mata ta ce to ko zai tafi wajen wata daga cikin wato kishiyoyinta ne sai ta bi shi ta bi shi ta ga sai ya tafi zuwa uhud eh, da ya je baƙi'a makabartar baƙi'a ya tsaya a bakin makabartar ya daɗe yana addu'a sannan sai ya dawo da ya juyo sai aisha radiyallahu anha da ta ga ya juyo sai ta yi sauri sai shi ma ya yi sauri da ta ji saurinsa sai ta kama gudu sai ta kama gudu don kar ya mata sai ta ji dai kafafunsa a bayanta ta ƙara gudu har ta shigo ɗaki to da ta shigo ɗaki sai numfashi ya kama ta sai ya ce a ke ce duhun da na gani a gabana sai ta yi shiru sai ce to ko da yake gaya mu ko kuma al'alimul khabir ya gaya mu sai ta ce ni ce sai ta ce wara a sa kaina ciwo ciwon kaina sai ya ce a'a in ma mutuwa ce aisha ni zan miki wanka ne miki likafani na saki a kabarinki sai ta ce sannan kuma ka zo ka yi angwanci da ɗaya daga cikin matanka sai ya ce mata kiramin mahaifinki da ɗan uwanki rubuta musu takarda don kada wani ma daga cikin musulmi a samu saɓani akan abubakar sai ya ce mata kyale aballahu wal na illa ababakar Allah da muminai sun ki face ya zamanto al'amarin nan a hannun abubakar zai kasance to sannan sai ya ce wa ra'asa nima ciwon kai to shine farkon fara rashin lafiyarsa na ajalinsa to aisha radiyallahu anha tana ta'aliki kan wannan ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a Uhud ya zo ya tsaya a baƙi bayan ya yi sallar juma'a wanda ya yi da rayayyun musulmi sai ta ce kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwat kamar mai yin bankwana ga rayayyu da matattu ya yi bankwana da rayayyu su ne wanda musulmi da ya musu sallar juma'a sannan ya yi bankwana da waɗanda suka rasu su ne shuhada a uhud saboda matsayinsu na daban da kuma sauran musulmi sahabbai da aka binne su a baƙiya haka ya yayi bankwana da su to sannan a ƙarshen lamari a ranar litinin ɗin ya bar duniya kamar yadda anas radiyallahu anhu ya rawaito yana suna sallar asuba ya buɗe labule anas ya ce suka ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wata don haske har suka abin ya so ya zamanto musu fitina wato suka suka juyo suna waiwaye don su gani ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito ya zo yi sallah tare da su sai ya musu ishara su fuskanci su sannan ya saki labule yana murmushi ya kalle su sun tsaya a sahun sallah murmushin da yake nuna yardarsa da amincinsu da abin da ya basu a kai shine gani na ƙarshe da suka yi ma Allah salawatullahi wa alaihi shi wannan kadai shaida ce akan gamsuwarsa da godiyarsa ga Allah kan cewar ya isar da sako ga akan abin da ya basu a kai kuma suna kan haka suna sallah a bayan limaminsu wanda ya ayyana musu shi sahibinsa wanda ya ce da zai ɗauki daɗi da ya ɗauke shi ba sai na abubakar radiyallahu anhu to waɗannan suna daga cikin shaida da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbansa a dunkule to sai kuma shaida waɗanda ya maɗaiɗaikun su shaida wanda ya maɗeɗe su farkon abin da na san zamu halarto shine shaida da yayi ga al mubashirin bil janna sahabbai guda goma da ake musu albishir da aljanna kamar yadda ya zo a hadisin sa'id ibn zaid ibn nufayl wanda ya faɗe su ya jera su a majalisi guda yace Abu Bakrin wa Umar filjanna wa Uthman filjanna wa Aliyun filjanna wa Abdurrahman ibn Auf filjanna wa Sa'ad ibn Malik filjanna wa Zubair filjanna wa talhat ibn Ubaidillah filjanna wa Abu Ubaida filjanna na takwas din bai faɗa ba shine yace shine na shine na goma din Sa'id ibn Zaid ibn Nufail wannan hadisin yana da sababi da yasa Sa'id ibn Zaid ya faɗa wata ran Al-Mughira bin Shu'ba lokacin shine gwamna a Kufa yana zaune akan karagan mulki sai Sa'id ibn Zaid ibn Nufail ya zo sai shi Al-Mughira bin Shu'ba ya zaunar da shi akan karagar mulkinsa gefensa akwai mutane mutanen Kufa gefen dama gefen hagu can sai wani mutum ya zo ya kama zage-zage yana zagin wani sai sa'id ibn zaid ibn nufail ya ce waiwa yake zagi ne sai suka ce ai ali ibn abi talib yake zagi yayi inkari cewa ta yaya za a yi yana zagi ba a yi masa inkari ba to sannan sai ya ce wallahi na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kunne na ya kiyaye kuma zuciyata ta riƙe abin da ya faɗa ya ce abubakarin filjanna ya faɗe su su su takwas ya ce sannan ya ambaci tasi'u tisa'a na takwas na taran tara sai suka ce masa mun haɗa ka da Allah ka gaya mana waye na taran na tara sai ya ce na rantse da Allah wanda yake mai girma ni ne na taran ya ce da ba don kun sanya na rantse kun rantsar da ni Allah ba da ba zan gaya muku ba kuma na neman tsarin Allah da ne ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zo in haɗu da shi gobe ya ce me yasa ka faɗa abin da ban faɗa ba kun ga yadda tunaninsu yake to sannan ya ce na rantse da Allah fuskar ɗaya daga cikin sahabbai wanda ta yi buɗu-buɗu da ƙura sa'a ɗaya dare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'arsa ɗaya ya tsaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har fuskarsa ta yi budu-budu da kura da ɗayan ku za a tsawaita masa rai har tsawon rayuwar annabi nuhu ba zai samu matsayin aikin da ya ba wani ayi abinda Allah ya faɗa ne ko la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal lokacin kucin wannan hadisin ya zo daga hadisin Abdurrahman ibn Auf daga nan ne aka samu al-ashar al-mubashirin bil janna sahabbai guda goma da aka yi musu albishir da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su a majalisi guda ɗaya shi yasa ake ce musu goma ba wai ya faɗe su daban-daban bane aka je aka karo ai ba su ne kadai. annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu taskiya ya musu shaida da cewa yan aljanna ne su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shaida ga matarsa khadija cewa yar aljanna ce cewa ai mata albushir da gida na lu'ulu'u da zinare a cikin aljanna babu kwarmato a cikinsa babu kutsara a cikinsa haka zalika ya yi ma yarsa fatimatu zahara bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da cewa yar aljanna ce bal ita ce sayyidatu nisa'i ahli janna shugaban matan aljanna yayi ma alhasan da alhusayn albushir ya bayyana cewa su ne sayyida shababi ahli janna su ne shugabannin samarin yan aljanna yayi ma bilal albushir cewa dan aljanna ne yace ya bilal bima sabaqtani ila aljanna da me ka riga ni shiga aljanna yayi ma ummu sulaim albushir cewa ita ma yar aljanna ce ya ganta a cikin aljanna yayi ma thabit ibn qais ibn shammas albushir cewa shi ma dan aljanna ne saboda me garjin murya ne da aka saukar da cewar لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سيزونا أجدا ينا تكوكا yace ni ban san ne magana a hankali ba gashi Allah madaukakin sarki ya ce ayyukan mu zasu ɓaci saboda ɗauka kamar yadda muke a gaban manzan Allah ya daina zuwa yadda al'adarsa sallallahu alaihi na tuntuɓa na bibiyar halin sahabbansa da bai gan shi ba ya ce me ya samu sabit ibn qais ibn shammas sai aka ce masa ai gashi ya kasance ya lizinci gidansa ga abin da yake faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku je ku kirawo shi kuma ku yi masa albishir da aljanna saboda haka ya yi mutuwar shahada a yakin yamama to ba wai su saboda haka duk waɗannan ana musu shaida da cewa yan aljanna ne haka matansa da ya rasu ya basu matansa da ya rasu ya basu Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin sunan nasa'i mala'ika jibril ya zo ya gaya masa cewa waɗannan matan naka matanka ne a aljanna saboda haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam su su tara wanda ya rasu ya basu gabaki ɗaya matansa ne a cikin aljanna da kuma ma waɗanda suka riga shi rasuwa domin duk matar duk matan da ta rasu tana ga mijinta na ƙarshe ne a cikin aljanna saboda haka khadija matarsa ce a aljanna haka zalika zainab wanda ta riga shi rasuwa ita ma matarsa ce a cikin aljanna da kuma wanda ya rasu ya bari to amma su waɗannan goma al'ashar al-mubashari na biljanna abin da yasa aka keɓance su da ambato saboda su sun kasance a majalisi guda ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan shaida to babu shaida akan nagarta irin shaida akan cewa wani ɗan aljanna ne domin ita dai ai abinda muke nema kenan kamar yadda wannan ba ƙauyen ya zo ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ni la dandana ta kawala wala dandanata mu'ad as'alullah aljanna wa uzu bihi minan na sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce haulaha dande duk wannan wato iya magana taka ban iya ta ba wala ta mu'ad ni dai ina roƙon Allah ya ba mu aljanna ya nitsar da ya tsirar da mu daga wuta ce to ai mu ma duk akan wannan muke kewayewa muke duk maganganun da muke da sigogin addu'a da muke akan ta ne muke nema saboda haka babu shaidar nagarta irin shaida da kan cewa na dan aljanna ne to waɗannan ɗaiɗaiku ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida da cewa su 'yan aljanna ne sannan kuma ya yi shaida ga ɗaiɗaikunsu a kan wato gaskiyar imani tare da shi kamar yadda ya yi shaida ga talhata bin ubaidillah yayin da ya zo yana ba shi kariya akan kibbai da ake ta jehowa har hannunsa ya shanye ya masa addu'a ya ce Allah ka kare shi kamar yadda ya tsaya yana kare annabinka ya masa shaida akan kare annabinsa sallallahu alaihi wasallam haka zalika wataran cikin dare lokacin da kaidi yi yawa a madina manzan allah sallallahu alaihi wasallam wataran cikin dare bai yi bacci ba ya ce ina ma za a samu mutum salihi daga cikin sahabbaina da zai zo ya yi gadi na sai ga sa'ad ibn abi waqas sa'ad ibn malik ibn eh, sa'ad ibn malik ibn abi waqas ya ji shi yana kartar a ah, yana jan wato makami a ƙasa kartar karfe a ƙasa ya kare shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bacci ya yi masa shaida wannan manƙaba ce gare shi cewa ya zamanto mai gadin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga waɗanda kuma ya su shaida daban-daban babu kamar abubakar da umar akwai hadisan abu da a cikin sahih muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga wani yaƙi fil galib wannan yaƙi na khaybar ne cikin dare ana cikin dare ne mai duhu babu ba farin wata a cikin wannan daren sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto baya cikin rundunar sojoji sai shi kadai yana tafiya bacci ya ɗebe shi sai ya jirkice kamar zai faɗi da kan sirdin taguwarsa sai abu da sai zo ya tayar da shi sai suka sake tafiya can ya sake jirkicewa kamar zai faɗi sai abu da ya zo ya sake tayar da shi ba tare da ya sanya shi ya farka ba hannun ukun jirkitar ta zamanto kamar zai kifa ya zo ya tayar da shi suka kwanta suka yi rurumi a ƙarshen dare sai rana ce sai zafin rana ne ya tashe su da ya tashe su sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a yi gaba sai ga wani mahayi sai ga wani mahayi har aka samu mahaya su su bakwai tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaba waɗansu suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya sai ce idan suka ba abubakar da umar za su shirya ba sa tare da shi ya ce in yi ƙi'u ababakarin wa umar ya rushudu sai ya ce to ga abin da abubakar da umar suka gaya musu suka ce ba zai yiwu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba ya bar ku a baya ya wuce gaba ya nemi ruwa don sun zo ne lokacin nan ana tsananin rashin ruwa ba ruwa ya ce ba zai wuce ba ya wuce gaba wajen neman ruwa ya bar ku a baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana baya kar ku yi gaba to shine yace in suka bi Abubakar da Umar za su shirya domin da sun yi gaba ba su bi shawara Abubakar da Umar ba da idan suka yi gaba za su halaka dan ba ruwa ba inda za su samu ruwa za su halaka amma yace in suka bi Abubakar da Umar za su shirya da suka dakata suka bi Abubakar da Umar sai suka koma suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ko suka haɗu da shi da suka haɗu da shi sallallahu alaihi wasallam wannan yar butar ruwan ita ce mu'jiza ta bayyana aka sha ruwa aka yi alwala aka yi guzuri bayan babu ruwa tare da su a wajen babu ruwa kaga sun tsira to shi yasa idan aka samu saɓani tsakanin sahabbai a fikihu maliku sai ya duba abinda abubakar da umar suke a kai sai ya zaɓe shi da shi yake tarjihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yuti'u abubakar wa umar yarshudu in suka ba abubakar da umar za su shirya hmm. to wannan shaida ce gare su ridwanullahi alaihim da kuma kamar yadda sayyidina ali radiyallahu anhu ya tsaya da ya tsaya akan sayyidina umar lokacin da ya rasu yake cewa na kasance ina kauna cewa Allah zai haɗa ka tare da sahabbanka annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar domin sau da yawa kan ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na shiga ni da abubakar da umar na fito ni da abubakar da umar saboda haka ina kauna allah zai haɗa ka tare da sahabbanka wato tare da abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma sayyidina umar lokacin da ya rasu tun kafin abin ne shi ke gaya masa wannan magana to shi ya sa ne ya kasance saidina ali radiyallahu anhu ya ce ba wanda zai fifita ni akan abubakar da umar face na yi masa haddi haddin wanda ya kazafi bulala tamanin saboda abin da ya sani na shaidar manzan allah sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan sahabbai to sai kuma irin shaidar da ya yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗaiɗaikun sahabbai wanda ya musu shaida kowa da irin mankabatasa tasa wanda shine asasin littattafan da aka rubuta wato bangarorin littattafan sunna da suka yi magana akan wato almanaqib kutubul manaqib manaqibul muhajirin kamar yadda Imam bukhari bayan yayi fadailus sahaba yayi manaqibul muhajirin sannan yayi manaqibul ansar wato kyawawan sifofi na nagartar al-muhajirin da na nagartar al shi dai na abubakar radiyallahu anhu kamar yadda muka sani babu abinda ya kai babu wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu a kansa kamar yadda ya faɗa a kan abubakar lokacin da lokacin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a kan mimbari ya ce allah ya ba ma wani bawa nasa zaɓi tsakanin abin da yake wajensa da kuma rayuwa a duniya sai ce sai ya zaɓa abin da yake wajen allah sai sai na abubakar ya fashe da kuka sai sahabbai suka ce me ya samu wannan dattijan don annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa allah ya ba ma wani bawa nasa zaɓi zai yi ta kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarrashi sayyidina abubakar ya ce wallahi ba wanda ya yi min kyauta ya yi min ni'ima da ya cancanta in gori ne ya yi min gori irin abubakar a cikin wato abokantakarsa kasancewarsa tare da ni da kuma a cikin dukiyarsa ya ce da a duniya zan riki daɗi zan riki daɗi wato mai keɓancacciyar soyayya da zan riki wani a cikin mutanen duniya da abubakar zan rika amma ni khalilur rahmani ne ni ba daɗin allah ne ar-rahman sannan ya ce duk wata ƙofa da take bullowa cikin masallaci a toshe ta sai ƙofar sayyidina abubakar domin kun san yadda sahabbai suke masallaci a gidajensu garin masallaci haɗe yake da da gidajensu eh, ba kamar mu bane nan a ce akwai haraba garin masallacin kawai cigowa mutum zai cikin masallaci saboda haka har a lokacin ma idan suka yi janaba in babu ruwa a gida hankalinsu yana tashi ta za su shiga cikin masallaci to sai da aka saukar da illa abiri sabilin hatta tagtasilu sai dai masu ketare masallaci la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabila sabilin wato kada ku shigo cikin masallaci a kada ku halarto kada ku zo wajen sallah alhali kuna cikin maye kada kuma ku shigo cikin masallaci kuna cikin janaba sai dai in za ku ƙetare hanya ne to ƙetarewar shine saboda kofar su tana cikin masallaci in suka fito za su je su ɗebo ruwa suna da janaba in aka ce ba za su shiga ba to ta za su yi wanka don babu ruwa a gida ba kamar mu bane yanzu da ake da ruwa ko da rijiyoyi a gida su sai an fita to duk haka suke da kofofi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a rufe kofar kowa sai kofar sayyidina abubakar sai da ya zamanto wannan a ƙarshen rayuwarsa ne sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ne bayan hajjatul wada ne aka yi wannan saboda haka sai da ya zamanto kofar kawai da ta yi saura daga kofar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fitowa daga gidan matansa sai kuma kofar da take fitowa daga akasinta kun ga yanzu a harami a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai babu siddiq ba daga babu salam sai babu siddiq to nan ce jihar gidan sayyidina abubakar saboda haka tana hannun riga da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake ba inda kofar take yanzu bane tunda ai haddin masallacin ai daga ciki yake daidai mihrabin mutanen turkiya din nan shine haddinsa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to a nan kofar take to amma daura muhazatinta in ka miƙe inda yanzu yake da babu siddiq shine saitin inda gidan sayyidina abubakar yake da kofar da yake shigowa cikin masallaci to wannan shaida ce akan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance sayyidina abubakar da ita cewa ya kai matsayi wanda babu wanda ya kai shi a cikin sahabbansa kuma shi yasa nema aka keɓance shi da cewa shine as-siddiq wato mai isa matuka wajen gaskata annabawan Allah ya lokacin da ya hau kan dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Usman, dutsen Uhud yayi girgiza sai ya ce masa uskun ya Uhud ka nutsu ya kai dutsen Uhud ba wani ne a kanka ba illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan ba ce annabi da siddiqi da shahidai guda biyu da shahidai guda biyu su ne sayyidina umar da uthman kuma dukkaninsu abin da ya faru gare su din annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa shahada suke shi kuma sayyidina abubakar kan katifa kan gadansa ya rasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamar yadda ya rasu shi ma a kan gadansa saboda haka amma ya keɓa ya ambace shi da as-siddiq eh, as-siddiq wato mai isa matuka wajen gaskata annabawa Haka nan sayyidina umar radiyallahu anhu ya nuna irin matsayinsa da irin yadda nagartarsa take da kan cewa da zai bi hanya shaidan zai guji wannan hanyar to shi yasa kun ga waɗanda suke kin sayyidina Umar ai kai ka san waliyan waye ko shaidan gudun sa yake saboda haka masu gudun sa Umar masu zagin sa waye to haka nan aka zo sayyidina usman radiyallahu anhu shi ma ya keɓance shi da ambato ya ce duk abinda usman ya yi bayan yau ranar da za ta fi yakin tabuk ma zarra usman ma fa'ala a yau duk abinda da ya yi bayan yau ba zai cuce shi ba ba zai cuci da komai ba shi yasa shekul islam ibn taimiyya yake faɗan wannan ka'idar wajen dukkan mai karatun tarihin sahabbai cewa lallai ya fahimci wata ka'ida ka'idodi ne guda goma masu tsada ya faɗe su a cikin manhajar sunna daga ciki ya ce akwai abubuwa da mutum zai yi a farkon addini a farkon musulunci kyawawan ayyuka sabiƙa margaya da suka riga wanda wannan aikin duk abin da ya daga baya ba zai cuce shi ba shine ya buga misali da kamar sayyidina usman kamar ahalu badr wanda suka je yakin badr da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu labari saboda hatib ibn abi balta'a ya saki asirin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya so ya sare masa wuya saboda ganin girman abin da ya yi ya ce a'a ya umar Allah fa ya dubi wanda suka yi yakin badar ya ce ku aikata duk abin da kuke so na gafarta muku ce saboda haka ko da za ka ga abubuwa tunda sahabbai ba mala'iku ba ne ba annabawa ba ne suna da sifa ta bashariya da raunin su irin na 'yan adam ba a ce ma'asumai ba ne to amma duk abin da zai zo daga baya dangane da abin da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam alherinsa ya mamaye dukkan wani abu da zai zo daga baya da irin wannan nasi da muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma irin abin da ya faɗa akan sayyidina Ali yace yana son Allah da manzansa Allah da manzansa suna son sa kuma Allah zai fatahi a hannunsa ga abin da ya faɗa kuma akan waɗansu ɗaiɗaikun sahabbai masu yawa kamar su zaid ibn thabit wanda ya faɗi cewar shine ya fi kowa sanin irin ilimin gado ga abu musal ashari wanda abu musal ashari ya ce an baka zaƙin murya irin zaƙin muryar annabi dawud ya ce ya rasulallah da na san kana sauraron karatun ai da na daɗa ƙawata shi ma fiye da yanda da na rera shi da zaƙin murya fiye da yadda kai yadda ka ji ga mu'az ibn jabal da ya kama hannunsa ya kama hannunsa mu'az ibn jabal saurayi ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saurayi ne eh, bai kai shekara talatin ba tunda ya rasu yana da shekara talatin da shida ya rasu yana da shekara talatin da shida a shekara ta goma sha takwas bayan hijira shekara takwas bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekaransa irin ashirin da takwas ya kama hannunsa ya ce ina son ka ya mu'az ya mu'az inni la uhibbu wallahi ina son ka ya mu'az ya subhanallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannunsa ya ce wallahi ina son ka ya mu'az to waɗannan fa in kuka kula abinda za ku kula Allah ya zaɓi waɗannan mutane don su zamanto wanda su za su yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su za su yi sallah a bayansa su za su yi su ne waɗanda zai ce a ihdina siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim balin, su ce amin mala'iku su ce amin shine fa ya faɗa yace ihdina siratal mustaqim wa ya samu wannan wa ya samu wannan in ba su ba shine zai ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa su ce duka baki ɗayansu rabbana wa lakal hamd Allah ya ji su wannan kaɗai ma ta ishe su shaida shi yasa Abdullahi ibn Umar yake cewa tsaye mutum ya ɗayan su ya tsaya makamin da ya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam na sa'a ɗaya ya fi ibadar ɗaya daga cikin kurayuwarsa gabaki ɗaya to sannan kuma ka duba irin abin da ya faɗa akan mata irin abin da ya faɗa akan Ubay ibn Ka'ab ya kama hannun Ubay Ya ce ya ubai Allah ya umarce ni in karanta maka suratul bayyina ce ya rasulullah Allah ya ambace ni da sunana ce Allah ya ambace ka da sunanka ubai ya kuka ya kuka hmm. Allah ga baki ɗayansa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka karanta ma ubai suratul bayyina a cikin sahabbai aka samu waɗanda suka sami irin wannan to irin waɗannan shaida da annab sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai tuli suke a shi yasa sayyidina umar radiyallahu anhu koyaushe ike nanatawa waɗanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da aminci da su yana mai yarda da amincewa da su ya yarda ya amince da su kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya yi nassi akan cewa radiyallahu anhum wa radu anhu ya yarda da su su ma kuma sun yarda da Allah haka a mutum musulmi ya yi zurfin tunani a kan wannan hadisin na anas ibn malik na kallon da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai na ƙarshe suna sallar asuba ranar litinin ɗin da ya bar duniya yadda ya kalle su ya yi murmushi suka ga fuskarsa kamar wata yana nuna yarda da amincewa akan yare ne su ya basu akan turba kyakkyawa idan ba su zamanto nagartattu ba wai zai zamanto nagartacce tunda ne nagartarsu ai natijar tarbiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wane ne ya kai shi tarbiya akwai malami kamar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mai tarbiya kamar annab sallallahu alaihi wasallam ne fa ya ce ma Allah ya ce ma Allah Allahumma hal ballagt Allah na isar suka ce nashhadu annaka qad ballagta wa nasahta wa addait ya ce Allahumma shahad ya daga hannunsa ya kalle su ya ce Allahumma shahad Allah kai shaida waɗanda annab sallallahu alaihi wasallam yi wannan mission din yi wannan aikin na isarwa ya ce Allah kai shaida na isar to ta yaya za a yi a ce ya waɗannan ba nagartattu ba ne waye za a zamanto nagartattu in dai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyanta ya horar da su ya koya musu ba zamanto nagartattu ba to ai babu wanda ya zamanto nagartacce a duniya hmm, kuma wannan tuhuma ce ma ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar wato bai samu nasara ba wanda duk zai wannan tunanin zai zama yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam da rashin nasara wajen iyar da sakon Allah da nasiha da isarwa ga al'umma kalla wa hasha Allah ya kiyashe shi bal kamar yadda sahabbai suka yi shaida mu ma muna shaida na shahadu annaka ya rasulullah qad ballaghta risala wa addaita al-amana wa nasahata al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al-yaqin فصلوات ربنا وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين